Zubairu! Kai in ka ka A ruwa ba laifi ba ne. Kai! Zubairu! Kai kai! Zakin aiki! Wannan me katanan ne? Ai ita ce kayan na. Kan mata ce fa. Wannan ne Yi. Eh, ya za ka ya za mi haka ya za ka yi mun haka haka kanu. Ai ni da kai dai ka san amana ce babu zantan babu ah! zantan. Ke ba ka kina dakin Ka san ta ne? La ilaha illallah. Ka san ta ne? Ai kan wata ce. Shikenan. Kaga da Allah ya tsare tana zuwa ban mata komai ba da ta zo na gaya mata ta bi Allah ta bi manzon Allah shi tauhidi da diwani a duk inda aka gan shi tsayawa ki a dauke shi ilimi abu ne mai amfani ban ga ta tambaye ta ai ba ma koman ba ke ke ya maganin ki ma kuwa wannan ban gane ban gane ban gane ban gane ita ba ta ma gani ba gani ba dan Allah ga mun ai ta kai ka wai wai wannan wannan ita ta ka wai dar kwese a to shikenan wai Allah wai Allah ne mu albarka wallahi kin tute ni wallahi ni wai Allah Salamu alaikum makabarta. Salamu alaikum kuti kwane. Wai Allah tambaya kabari wai Allah. Wai Allah wai Allah. What? Allah. La haina. La shi ce na wallahi ita ce ita ce wallahi. We drink the night girl. La haina haina na wallahi. Thank <laughs> you. na na a ah. ah, ladies wai ke ce nake gani ko ba ke bace na ga kinmu wani canji ne na daban wallahi wa zan gani huta sabon gani Allah zarki ba dama kina nan garin ne ko kuma ko ko zuwa kika wallahi ina nan ina bautan kasa haba na duba na duba na duba na je gida kusan na ya kai sau ɗari ina tambaya sai a ce ba kyanan gaskiya ne har yanzu ba za ka canja ba kana nan da halinka wannan na zo ma ne nake tunanin zan karba abinci ni ko kila lady na ji dadin ganin ki ko fa eh, na ji dadin ganin ki wani aiki ne ita so min kuma dama aikin irin naki ne to na wai ga na wai ga duk cikin gari ba nan oh. ni kuma ba iya rikewa nake ba in an ban siyar yanzu ne ma Allah ya taimake saboda wannan siyasa da ta yi ruruma siyasa ta zo wani da ma kai can baka iya rike waya ba ina mai gida na mai gida na honorable mamuda rep wanda in rep barguda agwara yanzu ma ya sake dawowa domin neman tallafinmu domin a dangwala masa isa ke zarcewa to sai wani abun takaici sai wani abun takaici bullo mana wa kenan wai a rasa ma a waye ma zai ce zai ja da mamuda wai sai wai damusa what damusa jafar mahmud damusa wai shi zai shi zai ja da mu to so nake kan sha biyu bayan kan kina ga ina ga miki so nake kan sha biyu rana ta riga da musa faduwa <laughs> abin da ba zai yi ba kenan what ka gani ne inda ka gani nan eh. honorable shi ya ɗauko ni tun daga ƙauye ya kawo ni cikin birni na yi karatu na zo gashi har na yi digiri na na gama yanzu har ina sabis sannan kai tunanin cewa zan koma ƙauye in zaɓi wani me sunan shi kace wannan mutumin kwadarin to iki in dai haka ike siyasar rinto ike rinton ne to shi wancan me ma sunan shiga ce wannan da bulma Mahmuda. to shi me ya maka <laughs> eh? me ya maka tun da ya hawo mulki mun eh, da ya ci mun ci mun yawo a saman mota cin yawa rai cika ware ne kawai yan maro na raba maro ta fi mota biyu <laughs> cika ware ne kalle kafa fi sabilillahi kalle ka dan Allah dan annabi ni ba dan ma na kai zuciya ta nisa ba ai ba zan gane waye kai ba Ka bi gaskiya ga gaskiya, ka bi wani rabin. Ina da rariyar Damisa, damisa. Ka bi shi ka samu abin da za ka samu. To ni kare nake bi? Cigir gaba. Giwa ya tafi damisa. Ai giwa ni nake bi. Hanya, giwa ai sai damisa. Ka bi gaskiya, ku bi gaskiya ku daina bin ƙarya kuna zuwa kuna wahalar da kanku kuna zuwa ku gama bangan siyasa babu wani wanda zai taimaka muku bayan nan. Ya da, ya da, kalmi haka da ke. Kin ga da ke aka hada hadan abubuwa. A ba za a je nan da ni ba gaskiya. Gashi ka siya omo. Na da ta abinci ne omo ku jale ne. A waka wanke kayan jikin ka san Allah. Kin san Allah. Na face maka ya kace mun haka ne. Dan Allah ki tsaya. baka ji ne wai? Ki tsaya. A ce maka ka bari ka bari baka ji ne. Ku gaskiya kun zauna kuna bin ƙarya kuna bin wani da wani wani rabul waye shi. ina ga koma harka ta zanta da dama an kawo Maru kusan mota arba'in an ce in raba matasa an kawo shallishu an kawo gulda ce bata karaso ba to sai maru zan sha tare yarinyar nan ya za a makaranta ki ci mutunci na a nan ma ki ci za ci mutunci na anya anya da musan nan anya saboda ni abin ne yake ban mamaki kowa ka tare he ce damusa yaro damusa tsohuwa damusa dattijo damusa budurwa damusa kwaila damusa bera damusa kai har dabbobi da suna da baki damusa za su ce anya wani rabin wani rabul fa sai mun shirya Allah sai mun shirya saboda damusan nan kamar ya damushe komai damusan nan kamar ya wawure komai <coughs> ya san wata bai san wata ba mu ne yau da ragusan shanun nan Allah ba zan kawo muku abinci ba sai dai ku ci na Allah ga tara ga ci a nan birnin ku ci kuma ba ba wani dubu ke yau kwanan a ah, ah. ɗayar ba ɗayar ba ya gari ai na je gida ina neman kabin gonka ba wallahi ina nan gurin ina ta kula da dabobi Aga ne. Yau ma faɗa nake wa shanin ina ce musu yau sai dai su yaƙuri su ci <laughs> su ci na Allah. Ka san kai don uwana ne in ban ganka ba hankali na baya kwantawa. Bare ka san ni don kai abokin cin mushe na ne. Wasa da ban ganka ba ka gani ya kamata. Ah, abokin ka biya ma ni mushe nake ci. Ah, ni ai kai don uwana ne ai. ha shi kwakata na abokin ta mushe nake ci? A kai aboki na ne mun. Wato ni kwaka <laughs> da kace mushe nan sai ka tuna wani zance. Kai ba mm. bahaushe ba. Kai ba da nufi ba. Ga zaɓe ya tafi shekarar na zaka ci ubanka. Ai kuwa da da da da da da da da ni zan kamo ka wallahi. Ai kare ne ba abun da zai faru. Kai ana tunanin yanzu da najeriya ya zama lafiya babo buhari da abu lolo da jafar muhammad da damisa dinnan da sun kawo mana zama lafiya a gari babu tashin hankali yanzu mu sai mu haure da yaran mu mu ba hausawa hausawa su ba mu mu ba yamurai kowa da kowa zama lafiya ya lalurta a cikin gari ko ina ana zaman lafiya ai mu sai jafar dinnan jafar muhammad damisa kai ni abu na kawo maki ke ba idan ka ce baharin da lolo ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai amma da ka zo kan damu sana yanzu dumus da ka ce damu sana yanzu dumus an haɗa kunne na da wani ambun dumus haka kai ku san muhammed Muhammad Damisa ba wanda ya hana labarin shi gidan TV gidan rediyo gidan jarida da yara kanana ma da mata masu goyo masu ciki kowa yana taimaka Jafar Jafar ko ina ya kawo mana aiki kwaras aiki mai kyau yana yi ko ina kowa yana ta yabonka eh ai sai jafar mamuda nan nan ba gora ka siyo ba aure za a aure goku eh ai ka ka siyo gora ka ka raba mutane to kai kana magana mamuda ai mamuda ba kowa ne kowa ya san shi ba jafar da koyi na ma gidan tv gidan rediyo gidan gidan jarida da koyi na yara da kanana da manya da yan mata da somari kowa mu maganar jafar ne ni da jafar ba ba no eh gayan abin da ya kaka gayan hmm? abin da ya kaka in ba kuma je ka da dama abin da ya kawo ni eh. ka gane ni eh, eh, ina so in kira ka ko ni mijin da zamu je taro wanda jafar zai zuwa ko alheri ba ba je ka abun ka kusa ka tofi ba ka san kai da uwana ne ba na so a mun raba hanya yanzu je ka abinka karka manta ga ramin kaciyan ka ga ramin kaciya na ya na shi yasa ne ne ne eh, ka binke ta ka binke ka ce ta kace ba za ka zo ba Ba an kira di to shikenan sai don jumo na barka lafiya kai Jafar din nan ya buɗe wuta da abin alheri zahiri ba Jafar din nan da gaskaiki alƙur'an mutum ne na mutane amma mun sanya za <laughs> Allah muna za mu iya yanka nan duka mu kawo yan bori mu kawo masu dawar wannan mu kawo yan bori mu kawo yan kutubu yan kocino mu samu yan shalliho gaba duwo mu zuba a gari mu sa aljanu su yi mana ƙuri'a ha ha ha ha ha